Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 22, 25 da 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa a koda yaushe akan voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum barkanmu da yau ranar Talata 28 ga watan Yunin shekara ta 2016. Ni ne sarfi Hashin Gumel daga birnin Washington DC tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokaci. Da farko ga kanin labarai. Yau Talata Firayim Ministan Birtaniya mai barin gado David Cameron zai tafi Brussels domin ganawa da shugabannin kungiyar tarayyar Turai. wani sabon binciken jin ra'ayin da gudanar ya nuna cewa amurkawa sun fi ma'amannar cewa clinton za ta fi yaƙi da ayyukan ta'addanci fiye da abokin hamayya ta donald trump war gidan shugaban amurka michelle obama na ziyara a ƙasar morocco a wani mataki na faɗaɗa samar da ilimi ga 'ya mata a duk faɗin duniya kanan labaran kenan aka ji cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wani nazari da aka yi ya nuna cewa jihohi goma sha biyar cikin talatin da shida na najeriya na iya fadawa cikin halin tsaka mai wuya a dalilin rashin samar da kuɗin shiga da dogaro da gwamnatin tarayya. Yanzu haka kuma uwar gidan shugaban Amurka Michelle Obama tare da 'ya'yanta suna ziyara a wasu ƙasashen Afirka domin inganta harkokin ilimi da 'ya'ya mata. A biyo mu cikin shirin domin jin irin tasirin ziyarar da take da shi. Haka kuma muna ɗauke da shirin noma tushen arziki wanda Halima Jimarau za ta kawo mana. Amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. To jama'a assalamu alaikum yau talata rana ce mai cike da takaici yayin da Prime Minister Birtaniya David Cameron zai yi tattaki zuwa Brussels domin ganawa da shugabannin kungiyar tarayyar Turai ta EU. ziyarar tasa ita ce ta farko tun bayan da aka jefa ƙuri'ar raba gaddama kan ficewar ƙasar daga eu kuma zai fuskanci tambayoyi kan yadda da kuma yaushe birtaniya ta shirya ficewa daga ƙungiyar na so birtaniya ta fayyace komai kan matsayarta ba wai a bari sai yau ko gobe da misalin karfe tara na safe ba amma dai nan ba da jimawa ba in ji kwamishinan ƙungiyar ta eu jean claude janka yayin wani taron gaggawa da aka yi a yau a zauren majalisar su dai shugabannin kasar ta birtaniya ba sa nuna wata alama da ke nuna cewa suna hanzarin shirin ficewa daga kungiyar ko da yake prime minister a birtaniya david cameron mai barin gado ya ce ba hurumunsa ba ne aiki ne da wanda zai gaje shi zai yi wato inda za a aiwatar da sashen nan na mai lamba hamsin da aka amince da shi a taron lisbon wanda zai share hanyar ficewar kasar daga kungiyar ta eu a ranar alhamis jam'iyyar conservative ta cameron za ta fara shirin neman wanda zai mai gurbinsa inda ake sa ran za su zaɓi wani shugaba nan da ranar biyu ga watan satumba sai dai faransa da sauran mambobin kungiyar ta eu suna ganin birtaniya na jan kafa wajen ficewa daga kungiyar wanda hakan suke ganin yana ƙara haifar da illoli ga tattalin arzikin yankin wanda tuni yake fuskantar barazana wata sabuwar ƙididdiga da aka yi ta nuna cewa mafi akasarin amurka sun yi amanar cewa 'yar takarar da ake tunanin ita za ta tsaya jam'iyyar democrat a zaben shugabancin kasar wato hillary clinton za ta fi mai da hankali wajen yaƙi da ta'addanci fiye da ɗan takarar republican donald trump kashi hamsin cikin ɗari na waɗanda aka gudanar da binciken a kansu wanda jaridar washington post da gidan talabijin na abc suka gudanar ya nuna cewa clinton za ta fi magance matsalar ta'addanci fiye da kashi 39 da ya ce trump ne zai fi Wannan sabuwar ƙididdiga ta nuna gagarumin sauyi a ra'ayin jama'a tun bayan hare-haren da aka kai a Paris da San Bernardino na California a bara. Waɗanda dalilinsu ne Trump ya ce a hana musulmi shiga Amurka ya kuma samu karɓuwa saboda wannan kalamai. Har ila yau, mutane takwas cikin goma sun fi nuna damuwarsu akan waɗanda suke kai ɗaiɗaikun hare-hare na gashin kansu sannan kashi hamsin da uku ya ce ya damu matuka, yayin da kashi biyu cikin uku ya ce ba shi da ƙwarin gwiwa cewa gwamnati za ta iya magance ɗaiɗaikun masu kai hare-haren. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. kasar jamhuriyar demokuraɗiyyar congo ta kaddamar da wani shiri na yaƙi da cutar shawara ko kuma laifi ba inda za a yi wa mutane miliyan lura allurar rigakafin cutar nan da wata mai zuwa wannan shiri na zuwa ne bayan da aka samu barkewar cutar a babban birnin kasar a makon da ya gabata gwamnatin congo ta rawaito cewa an samu mutane 67 da ke fama da cutar kana ana tunanin wasu dubu ɗaya suna ɗauke da ita barkewar cutar a kasar angola da ke makwabtaka da kasar ya kai ga mutuwar mutane 345 sai dai ministan kiwon lafiya a ƙasar jamhuriyar ta demokuraɗiyyar congo felix kabange bai bayyana yadda za a samu wadatacciyar allurar rigakafin ba ita dai allurar kafin cutar ta yellow fever ana fama da karancinta a duk faɗin duniya kuma takan ɗauki shekara guda kafin a samar da ita a makon da ya gabata hukumar lafiya ta duniya who ta bayyana cewa tana shirin yin allurar rigakafi ga mutane akan iyakokin ƙasashen angola da jamhuriyar demokuraɗiyyar congo sannan ta ce tana aiki kafada da kafada da kamfanonin da ke samar da allurar ta yadda za a sa ta wadatu uwar gidan shugaban amurka michelle obama na ziyara ƙasar morocco a wani mataki na da samar da ilimi ga 'ya'ya mata a duk faɗin duniya a lokacin da michelle ta isa ƙasar ta samu tarba daga sarauniya Laila Salma a lokacin da suka sauka a yammacin jiya Litinin a Marrakech tare da 'ya'yanta mata wato Maliya da Sasha da kuma mahaifiyarta Marian Robinson. Dukkaninsu sun ɗunguma zuwa Marokko ne bayan da suka yada zango a Liberia inda ta halarci wani sansanin horar da 'ya'ya mata kan harkokin shugabanci inda har ila yau ta gana da shugaba Ellen Johnson Sirleaf mace ta farko da aka fara zaɓa a matsayin shugabar ƙasa a nahiyar Afirka. Ita dai uwar gida Mashal. tana, da, tana wani rangadi ne na kwanaki shida domin faɗaɗa shirinta na ganin ilmantar da 'ya'ya mata ta hanyar kawar da ƙalubale irin su auren dole da talauci da tarzoma da ke sa 'yan mata miliyan 62 ba sa zuwa makaranta. Muna da kuma ƙarin bayani kan wannan ziyara. A ƙarshe jami'an Afghanistan sun ce wasu hararen sama da Amurka ta kai sun halaka wasu mutane bakwai 'yan ƙasar da mayakan Taliban ke garkuwa da su bisa kuskure. rotanni sun ce an kashe da dama daga cikin mayakan na taliban a harin da aka kai a ranar lahadi a cewar wani jami'i a hirar da yi da sashen afghanistan na muryar amurka bayanai sun yi nuni da cewa an kai garawakin mutanen da hararen ya kashe zuwa wani asibiti da ke kundus a jiya litinin wani jami'in ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon shi ma ya gaya wa muryar amurka cewa sun ji labarin hare-haren sun ritsa da wasu fararen hular afghanistan waɗanda ake tunanin tsoffin sojojin ƙasar ne da ake garkuwa da su sai dai bai yi ƙarin bayani ba kan lamarin. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Kamar yadda kuka ji a farkon shirin, wani nazari da mujallar Economic Confidential ta yi ya nuna cewa jihohin Najeriya goma sha biyar na iya fadawa cikin halin tsaka mai wuya a dalilin rashin samar da kuɗin shiga da dogaro da gwamnatin tarayya. Daga Abuja, Nasiru Adamu Elhika ya aiko da wannan rahoto. nazarin talaucewar jihohi sha biyar na Najeriya da mujallar Economic Confidential ta yi bai zama abin mamaki ba bayan tabbacin jihohi ashirin da bakwai ma ba sa iya biyan albashin ma'aikata. Mujallar dai ta nuna kuɗin shiga da jihar Lagos ke samu daga cikin jihar yarin jaye duk abin da jihohin Najeriya ke tarawa. A key component of this administration's change agenda is the development of a diversified non-oil sector economy. mataimakin shugaban najeriya yemi osinbajo ke faɗar muhimmancin tara kudaden shiga fiye da dogaro ga kuɗin fetur daga tarayya osinbajo dai na magana ne a taron yakar cin hanci da rashawa a lamuran kasuwanci ta teku masanin tattalin arziki abubakar ali ya ji hankalin jihohin yadda za su samu sa'ida daga wannan kalubalen canjin da aka samu a gwamnatin tarayya to ko kusa ko a jiki bayi a jihohi da ƙananan hukumomi kuma idan ka duba tsarin shigan kudin ƙasar nan gwamnatin tarayya tana samu ne kashi hamsin da 'yan kai kusan kashi arba'in da sauran nan ya kan je ne gwamnatin jihohi da gwamnatin ƙananan hukumomi ban yi tsammanin jihohin nan an samu jiha uku ko hudu ba wanda suka shigar da wannan tsarin tsa din saboda haka kowa ya tashi maganan da yake maganan shugaban ƙasa buhari maganan gwamnatin tarayya kuma ba haka yake ba ya kamata a hankali ya karkata zuwa jihohi da kananan hukumi inda yake akwai kuɗi na kason da ake samu kuma a duba yaya za su yi yanzu su gyara kuɗin da za su samu na cikin gida abin da ake ce mata internally generated revenue su fara biyan bukatunsu tun da kuɗin mai ya karye da yake koka kan abin da yake gani ya jawo koma bayan tattalin arziki a wasu jihohin arewa maso yamma sanata sa'idu dan sadau ya ce akwai illar yan fashi da makami da barayin shanu Allah ya shirya ya tsare mu ba ta hannun kokarin da sojojin suke yi to masu ta'asar nan famu da sun watsa kowa daga cikin ɗan sadar da kewaye ƙauyuka suna nan sun baro ƙauyukan sun komo cikin gari suke zama ba su inuma ƙauyukan su domin babu wanda ya isa ya je gona shi inda ta kai kimanin kilomita tara rabanta da gari ya je ya nome ta za a zo da bindiga a halbe shi sai da ya ruga da gudu in kwanan shi na gaba ya tsere. a nasa bangaren gwamna irufayi na jihar kaduna ya nuna damuwa ga kashe zuciya da wasu 'yan arewacin arewa ke yi na rashin rungumar sana'a da za ta iya tallafa wa kuɗin shiga mutane su samu ita ma gwamnatin ta samu. mun fito da doka cewa a daina bara babban dalilin da ya samu muka fito da shi na farko me yasa a ƙasan nan musulmi bahaushe ma ne ke bara akwai aboki na banufe shekara yanzu talatin da ɗaya sani muhammad lauya ne a nan gari ya ce mun duk da ka kawo mun banufe ɗaya na bara zan baka naira dubu ɗari a lokacin 1985 ya mun wannan magana har yau ban samu ɗaya ba don ina neman shi in karɓi kuɗi na bahaushe ne kaɗai ke bara wannan dai kalubalen kuma da tattalin arzikin na jawo tsadar kayayyakin masarufi inda kuma ba wadatar kuɗin saya don rashin yawon kuɗin a tsakanin al'umma nasiru da maili kamarar amurka daga abuja najeriya a gaida nasiru uwar gidan shugaban amurka michelle obama da 'ya'yanta biyu Sasha da Maliya na wata ziyara ƙasar Liberia da Morocco domin inganta harkokin ilimin 'ya'ya mata a duniya. Abokiyar aiki na Grace Alheri Abdu ta zanta da Farfesa Buba na Maiwa na Jami'ar Sheikh Anta Diop inda ta fara tambaya sa menene tasirin wannan ziyara. Eto eh eh, babban tasiri da shi ne cewa kamar yanzu a samu eh, uwar uh, gidan shugaban ƙasa ta babbar kasa a cikin duniya ko da ake tsammanin ita ce babbar ƙasa a cikin duniya har ta ɗauko kayanta ta zo ta eh, nan nahiyar tamu ta afirka wato wannan yana kawo babban goyon baya ta zuwa da cewa da kamar ta zamanto eh, kamar wani eh, aƙida ce wato kamar mutane su tsaya su ɗibi ita matsayinta na yau kuma tun ba da yake ita baƙa ce ba su ɗibi matsayinta na yau wato ta cewa da a tura 'ya'ya mata a makaranta domin su ma kowane ya samu ya zama kama irin ɗan idan fa Allah ya bashi wato wannan dai kamar jayo hankali ne ko da yake suna karshen kamar iko nasu to yana kamar jayo hankalin jama'a ne cewa da ni ga ni kun gani baka ce ga inda na kai kuma har zamanto uwar gidan eh, shugaban ƙasa ta duka Eh, kasar duniya gaba daya kenan wannan kamar ta zo ta ne da kanta maimakon ta yi sako a'a ita da kanta ce ta tashi ta zo ta an san kuma anan nahiyar mu ta afirka idan bako ya zo shi ya ganka to za ka karbe shi da hannu biyu to wannan shi ne dai babban tasiri wato muna fatan dai cewa da mutane su gane da cewa Eh, wannan babban eh, ziyara ce ta kama mana kuma yana da alheri sosai sosai dangane da irin eh, halin da ya mata suke cikin su a nan nahiyar ta Afirka. To jamhuriyar Nijar da Najeriya na ɗaya daga cikin ƙasashen da ake fuskantar koma bayan ilimin 'ya'ya mata musamman Najeriya inda ƙungiyar Boko Haram ɗin take fafatukar ganin cewa ta durƙusar da wannan yunkuri. Kana gani menene yasa bata kai ziyara a waɗannan ƙasashen ba? Eto a Najeriya dai Eh, takan yiwuwar saboda ana tashin hankali wato ba kwanciyar hankali ko da yake in ta ta ba kamar hilin dagan bane za ta zo za ta je dai Abuja ko Lagos to ina ganin cewa da kamar tana so ta nuna Allah wadda ne da irin abin da yake faruwa ko kuma irin zaman da mutane ke yi da 'ya'ya mata 'yan ƙanana ba su kasa su eh, makaranta wato kamar ta sa kawa ta shibre yanayin wa'annan kasashen ne biyu don ba wani babban kokari da suke ta cewa da su kaɓo 'ya'ya mata daga cikin irin halin da suke wato ƙin zuwa shi ma kamar sako ne ta cewa da ku kasashen ku ba ku yi ba abin da za ya sa ni in je can cikin wannan kasar idan kuna so gobe ku samu ko wata iri ire ire na mai zuwa na wurin dole ila sai kun sauya hali kenan zuwa ga 'ya'yan eh, ƙanana mata wato ina ganin cewa kamar kashe dai ne ta ma jama'a ta cewa da ku ba ku ci ba ni in zo wajen ku amma wa'anda zan je wajen su wa'anda suka yi kokari ne ta cewa da a sa 'ya'ya mata a makaranta shi ne kamar kasar Liberia aka diba ai ina ganin cewa da mata akan gaskiya ta ana fito musu hakinsu a san Morocco kuma an san haka. To idan haka ne yaya kake gani za a sauya wannan lamari a kasashen namu musamman domin ganin cewa shugabannin kasashen duniya su ma sun ga rawar da muke takawa kuma an dama da mu. ita wannan sai a ci gaba da jawo hankalin jama'a wato a nuna musu cewa da amfani ne a tura 'ya'ya mata eh, karatu eh, a ɗauki akida ga nana asama ya shehu usman dan hodiyo duka da ya zamanto kamar suna karkashin daular addinin musulunci a zamanin nan to ai usman dan hodiyo bai hana wa ita nana aisha kamar na asma'u wato ta je ba ta yi karatu kuma har ya zamanto tana wa'azi bisa ga haka lalle karatu ne na addinin musulunci to amma yau da ya zamanto lokaci ya sauya ilimi shi duka ilimi kowane iri ne saboda shi don Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a je neman ilimi har ma kasar China kenan idan ya zamanto kamar ba a iya aika mutane a can kasar China su zo su yo ilimi to a jayo ilimi ya zo ya tarda mu a nan wurin duk ilimi inda yake na duniya wato daga ubangijinmu ne ya fito mu ne yake ba mu wannan fasaha ta cewa da mu yi wannan ilimin wato cewa da a ci gaba da jayo hankalin jama'a ta cewa ba wai idan mutum kayi karatun boko ba koko kayi wani irin karatu can ba shi bane kamar mafarin kahurci mutum a'a kahurci daga cikin zuciya yake tana iya yiwuwa mutum ka zo ka ce alkur'ani amma kuma sai ka shiga cikin halaye wanda ya zamanto ko wani kafurin ma zai himu eh, zuwa ga kamar eh, eh, addinin musulunci wato sai dai a ci gaba da jawo hankalin jama'a a ci gaba da jawo hankalin iyaye na ya'ya mata ta cewa da alheri ne kuma in ba haka an kai ba kamar za mu zama baya kenan a cikin duniya gaba ɗaya saboda in aka je aka ɗauka yau ya'ya mata sun yawa sun fi maza yawa a cikin a bisa bangon duniya tun ba nan nahiyar mu ta afirka ba wato idan ya zamanto muka samu mutane kamar waɗanda suka yi yawa ba su da wani ilimi ba su je suka yi karatu da irin na zamani to ina ganin cewa har abadan abadan nan kasashen mu ba za su ci gaba saboda yan kalilan ba su iya jan kamar masu yawa a je wajen ci gaba. Mun gane sai da ilimi aka arziki mutane da nan duniya da gobe kiyama mu tabbata ko zan ba shi da ilimi ba mu dai ga riba ta ba da shi da jaki. Ni raba ta yin ba zan da mu dai ilimi ko jami'u kanana jahannan muna da fotefo lokacin suke yat sati wanne ba kari a duba ko bara da suna sati sit to ga yanzu an kara sai yawa wanta su kuma su jami'un farfesa abubuwa na maiwa kenan akan tsokacin da ya yi mana game da ziyarar Michelle Obama a Afirka. Har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC yanzu haka agogonmu na cewa karfe goma sha ɗaya da minti goma sha takwas. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. mu Assalamu alaikum barka da warhaka barka da sake haduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki da wannan maricen talata a karashen tattaunawar mu da Profesa Baba Gani Abba Gambo, shugaban tsangayar koyar da ilimin shifka tsirrai masu amfani ga dan adam a jami'ar Maiduguri da ke jihar Borno. Ka mu yi sallama da Profesa na tambaye shi, shin dole ne noma sai da takin zamani ganin yadda manoma ke ta kuka da karancin takin ko ma rashin shi baki ɗaya. ingantaccen iri da hajiya nake magana shi din ba zai yiwu ba sai da takin zamani amma kuma akwai abin da ake yi akwai taki na gida kashin shanu dan juji-juji a gefen hanya da sauransu na ga manoma da yawa yanzu da kansu suna sakawa yana amfani kwarai da gaske amma idan mutum yana son kamar zai sa dubu ɗari biyar a noma kuma yana son ya samu kamar miliyan ɗaya wallahi ajiya idan ba takin zamani ba zai yiwu ba ba mm. zai yiwu ba gaskiyan al'amarin kenan mm-hmm. don yanayin kasan karki mance fa kowane gona fa na gado ne na eh, abin nan kakanni abin da ake cewa kakanni gado kaka ya bari ya ba wannan wannan ya bari da sauransu kuma ana noma a kai shekara da shekaru kasa shi abin nan duk yanayin kasan sun gaji Mm. abin da a turanci ake cewa da soil is exhausted mm. exhausted sun gaji mm. Profesa kana ganin noma zai koma kamar da za a iya harhaɗo da martaban noma kamar da har a ce ɗan Najeriya ya noma abin da zai ci da ɗan Najeriya? Tabbas hajiya zai yiwu, amma idan kika ce min kamar da lange dawan da yake Kano zai komo, zan ce miki ba zai komo ba dalili population ɗin na ƙaruwa. Kin ga hajiya, A Najeriya ɗin nan, masara ana samun ton guda biyu ne a kan hekta ɗaya. Idan aka fita ƙasan waje sai a samu masara ɗin nan ton guda sittin a kan hekta ɗaya. Hekta ɗin nan kuma duka duniya hekta hekta ne. Shinkafa da ƙyar muka samu ta wajajen kebi ɗin nan wannan shekara ton guda goma. Idan mutum ya je telan ten ɗari suke samawa a hekta guda ɗaya. Hajiya albasa a Najeriya muna samun ton sha biyar a kan hekta ɗaya. Idan kika ketara ta ilela kika faɗa Nijar, a ƙasar Nijar ana samun albasa ton arba'in da hudu a kan hekta guda ɗaya. Idan ana son abin da zai yi zai yi. Dalili na farin mutane masu gane menene ma harkan noma tukun. Noma fa ba gado ba ne. Noma harka ke business. Za ka sa kuɗi za ka tabbatar kuɗi zai fito duk harkan da idan za ka sa kuɗi ka tabbatar ba za ka samu riba ba wallahi ba har ba business ba ce mu mun da noma yanzu ya zama harka business ba wai gado ba ne a'a ba gado ba ne noma ya zama business haikan ka je banki ka karbi bashi ka zo ka za wannan bashin a cikin gonan kuma ka zo ka girbe ka sayar ka sayar da bashi kuma ka samu riba ka ƙara mata ka sayi sabon mota ka canja gida irin abubuwan da muke son mu ga manoma suna yi kenan <laughs> kuma zai yiwu amma idan gwamnati ta sa baki shugabannin Najeriya gwamnonin Najeriya manoman Najeriya da al'ummar ƙasar kakaf wani saƙo gare ka zuwa gare su ajiya sakon guda ɗaya ne kamar yadda na gaya miki. Muna da local government ɗari bakwai da saba'in da hudu, kowane local government da chairman. Kuma idan muka ce shugabanni idan muka ce President Muhammadu Buhari ya mayar da hankali akan noma gwamnoni talatin da shida fa, su ma ya kamata su mayar da hankali akan noma. Su ma su fara. Muna son mu ga Nasiru Rufai da gonansa. Mun ga gonan President Muhammadu Buhari. Ina abin da muke son mu gani kenan. Ina gonan Nasiru Rufai. ina gonan abdulaziz yari ina gonan ibrahim gaidam ina gonan rochas okorocha duk muna son mu ga gonakin su ɗaya kenan na biyu mu zo local government chairman din nan duka ina gonakin su a gansu suna noman nan mana kansuloli a gansu sanatoci ko yaushe sai musu da rigima wani sanata ne ke da gona babba wanda zai iya ya sa mutane kusan ɗari a kai a yi masa aiki wani memba na house of representatives ne ke da gona babba wanda a ƙauye din za a samu yara kamar ɗari su shiga a yi aikin a yi jinga tashin biya a biya yaran nan abin da muke faɗa kenan sai a ce ga noman ga gonan chairman ga gonan kansila wallahi sauran talakawa tun da sun ga manyan su suna yi za su zo su bi wannan ɗaya kenan na biyu kuma hajiya noma kin san da yake kamar na gaya miki harkan fartanya ne fartanyan nan fi sabilillah idan ba cire fartanyan nan ba mutane da yawa ba za su koma noma ba guda biyu kenan amma idan kike son kina son kara akwai ishu na taki wanda mutane ba za su samu da wuri ba akwai abin nan ishu kuma na iri iri na shuka ingantaccen iri wallahi za a iya yi to amma sai gwamnati ta shiga ciki za a iya yi tabbas ba nan Najeriya aka yi operation feed the nation ba ba nan Najeriya aka yi green revolution ba abin da ya faru kenan hajiya kuma za a iya yi To baki ɗaya dai iyakacin tattauna wannan kenan da Profesa Baba Gana Abba Gambo, shugaban tsangayar koyar da ilimin shifka tsirrai masu amfani ga ɗan Adam a jami'ar Maiduguri da ke jihar Borno, wanda muke ma godiya mai tarin yawa yanzu a madadin shi. Da wadda ta haɗa mana sauti Julius Gresham ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku hatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata. Ku huta lahiya sai an jima mu sake haɗuwa da ku a cikin shirin yau da gobe shirin matasa. To madalla, kafin mu kawo muku ra'ayoyin ku ga nasihar azumi daga Sheikh Muhammad bin Usman babban limamin masallacin Kwandila a Kano, wanda ke wa'azin azumin bana a masallacin Mount Hope da ke Bronx a New York a nan Amurka. To alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. a yan uwa masu saurari assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ina roƙon Allah cikin rahmat wannan wata mai albarka ya ba mu dimbin alkhairin da ke ciki mu kasance cikin bayansa yantattu waɗanda za su ci san wannan alkhairi waɗanda suka riga mu kuma zuwa ga Allah da imani Allah ya ji kansu ɗaya daga cikin manyan malaman musulunci al-Imamu Ibn Rajab al-Hanbali yana cewa to jama'a azumin Ramadan fa ya fara tattara tabarmansa zai tafi to kai ma sai ka yawaita aiki kafin ya tafi dan ya tafi da ainihin wato wato ainihin account ɗinka cike da aiki ya zamanto ka tafi da aiki da yawa yana ƙara tafiya a ƙara zage damtse saukan Qur'ani ce ciyar da abinci zuwa gidajen kurkuku taimakawa marayu hatta ya nema makabartu a je a gyara su saboda neman lahira saboda kowane mutum yana da kwanaki guda biyar ne a rayuwa daga cikin kwanakinsa akwai wanda kake raye a yanzu Allah ya sa mu ci amfanin wannan lokaci ya sa mu cikin bayansa yantattu ya kara ma kasar mu albarka da sauran kasashen musulmi gaba yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. mu na farko na cewa ci gaba da cacar baki da ke gudana tsakanin bangaren shugaban kasa Buhari da wasu 'yan majalisar dattijai sam ba zai haifar ma kasar nan da mai ido ba ya kamata ku mai da hankali wurin ci gaban Najeriya daga Naziru Abubakar Sabo Gusau. cece kucin mallakar kadarori da yusuf buratai ya yi a dubai wani zargi ne mara makama da mutane ke yi ganin yadda hausin sojan ya yi nasara wurin yakar 'yan kungiyar boko haram a najeriya daga abdulmalik saidu mai biredi tashar bago gusau wannan sako na cewa ina kira ga al'ummar najeriya da cewa ya kamata mu riƙa dagewa da addu'a musamman sauran kwanaki da suka rage a wannan watan ramadan don allah ya fi da mu najeriya cikin wayannan matsaloli da muke fama da su daga hamza galadima birnin kebbi sako na gaba daga shehu bashir fulani da Muhammad Habibu Abubakar Gombe da Muhammad Bashir Yola suka ce hakika ya kamata gwamnatin jamhuriyar Nijar ta ƙara ƙaimi wurin yakar 'yan ta'addan Boko Haram wanda suka addabi garuruwa da suke yankin Difa da Boso kuma kamata gwamnatin Najeriya ma ta ɗauki ƙwararren matakai kan iyakarta da Nijar da Kamaru. Sako na gaba na cewa muna jinjinawa mai girma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari dangane da kwamitin gaggawar da ya kafa wanda zai binciki hali da 'yan gudun hijira da rikicin Boko Haram ya raba da mahallansu suke ciki a cikin birnin Maiduguri. Maiduguri daga Hajiya Gambo Mamman Gusau. A gaishe ka, kafin mu kai ga ƙarshen shirin ga takardattun labaran duniya. Yau Talata rana ce mai cike da takaici yayin da Firayim Ministan Birtaniya David Cameron zai tattaki zuwa Brussels domin gana da shugabannin kungiyar tarayyar Turai ta EU. ziyarar tasa ita ce ta farko tun bayan da aka jefa kuri'ar raba gaddama kan ficewar kasar daga eu kuma zai fuskanci tambayoyi kan yadda da kuma yaushe birtaniya za ta shirya ficewa daga ƙungiyar ta eu wata sabuwar kididdiga da aka yi ta nuna cewa mafi aksarin amurkawa sun yi amanar cewa 'yar takarar da ake tunani ita ta tsayawa jam'iyyar democrat a zaben shugabancin kasar wato hillary clinton za ta fi mai da hankali wajen yaƙi da ta'addanci fiye da ɗan takarar republican wato donald trump kashi hamsin cikin ɗari na waɗanda aka gudanar da binciken a kansu wanda jaridar washington post da gidan talabijin na abc suka gudanar ya nuna cewa clinton za ta fi magance matsalar ta'addanci fiye da kashi 39 da ya ce trump ne zai fi hakan ƙasar jamhuriyar demokuraɗiyyar congo ta ƙaddamar da wani shirin yaƙi da cutar shawara ko kuma ya yellow ba inda za a yi wa mutane miliyan 11,600 allurar rigakafi cutar nan da wata mai zuwa wannan shiri na zuwa ne bayan da aka samu barkewar cutar a babban birnin kasar a makon da ya gabata gwamnatin congo ta rawaito cewa an samu mutane 77 da ke fama da cutar kana ana tunanin wasu dubu ɗaya suna ɗauke da ita war gidan shugaban amurka michelle obama na ziyara a ƙasar morocco a wani mataki na faɗaɗa samar da ilimi ga 'ya'ya mata a duk faɗin duniya To masu mu a nan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya tani gabatar da shirin da kuma Daniel Brown da ya haɗa shirin ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Ni Sarfil Hashin kuma ke cewa a huta lafiya ko kuma a gyara zama domin Halima, Jamila da Usman na nan tafi da shirin yau da gobe.